signal here. وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق الله صدرا ونائلا وأبسطهم كفا على كل طالبين assalamu alaikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala man la ba'da huwa ba'd yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan tasha ta Africa TV 3 muna muku barka da wannan lokaci kuma muna muku sanin da zuwa cikin wannan shiri namu da muke gabatar da shi kai tsaye daga birnin Khartoum a Sudan uh, wannan shiri ne wanda watakila za ku rika kiran waya uh, ku yi tambayoyi ana ba ku amsa kamar yadda watakila aka faro tun kwanakin da muke nan sannan kuma za mu rika yin bita a kan tambayoyi da aka riga aka yi watakila waɗanda ba mu ba da gamsashen amsa ba kamun mu fara samun waya to a dambobin wayan da za a kira mu dai suna nan a kan akwatin talabijin naku da kuke kallo sannan kuma za a kira sannan a yi tambayan da ya dace sannan sai mu kokarin ba da amsa daidai gwargwado to akwai tambayoyi da watakila kamun ku fara kiran waya akwai tambayoyi da kuka tambaya haka kwanaki hudu biyar da suka wuce waɗanda ya kamata watakila a ɗan ƙara bitan su yawancin tambayoyin mutane suke tambaya dai shine ana tambaya akan watakila zafi na kafa ana tambaya watakila akan ciwon mara da sauransu to a gurguje watakila za mu ɗan yi bayani akan wato shi zafi da mutane suke ji a su watakila gaba ɗaya da kuma jiki to a abubuwan da suke kawo zafi a kafa mutum ya ji kamar yana taka ko wuta ko mutum ya ji kamar ana sassoka mishi allura a kafafu ko mutum ya ji misali kamar yana tafiya akan atafa ko wani auduga ainihin matsaloli ne wanda ake kiransu peripheral neuropathy ake kiransu wato akwai laka da take ɗauko sako daga daga kafafu ta kawo kwakwalwa ta sarrafa sannan ayi bayani jiki ya gane cewa ai wannan kaza ne misali mutum yana tafiya kawai sai zo gurin da watakila ya taka kaya ko da takalmi a kafarsa kaya tana iya huda slippers misali ta zo ta caki mutum haka a kafa da sauransu to idan ya zama na cewa wannan laka suna aiki to mutum in ya taka kaya ko ya tana tafiya kan dutse ko watakila titi mai zafi duk wannan zai ji su to amma watakila kwalwa ta sarrafa sai mutum ya fahimci cewa a to ai dama nan gurin da nake bi ina akwai duwatsu misali nan gurin da nake bi dama yau rana ake yi kuma ta kwalle da sauransu akwai zafi shikenan sai mutum ya hakura ya ci gaba da tafiya to amma akwai kuma wani lokacin da shi ta wannan laka din da suke ɗauko sako su kai kwalwa a sarrafa shi watakila ita ce take da matsala sai ta rika kai sako wanda ba shi kenan ba mutum yana zaune misali kawai yana kan gadon shi ma kafan ma ba tafiya ake da ita ba sai ya rika jin waɗansu abubuwa kamar suna ɗan caka mishi a kafa haka kamar ana ƙwari haka suna yawo a kan kafa to wannan shine ake kiransa a peripheral neuropathy paresthesia da ake kira a turancin likita wato mutum ya ji wani yanayi wanda watakila in ya kalla da idon sa zai ga babu wannan yanayi din to abin da suke kawo wannan zalai suna da ɗan yawa a mutane kamar sun tambaya wajen mutum uku ko hudu cikin wannan kwanakin da muke nan shine ne magana na farko cewa zai iya yiwuwa a nau'in abincin da mutum yake ci akwai waɗansu ɓangarorin abinci wanda watakila suke basa cikin abincin da yake ci idan aka yi magana abinci ana maganan mutum ya kokari ya ci abin da ake ce mishi balance diet to menene balance diet ba a tara abinci kawai lodi guda a ci abinci a koshi shine balance diet ba a abinci shine ya zama da cewa akwai ɓangaren misali carbohydrate akwai su protein akwai vitamins akwai waɗansu abubuwa da ake ce musu stress element wanda su ba sai an ci da yawa ba wanda yawanci mu kamar al'ada yadda muke ake haɗa abincinmu a cikin su misali ko kayan miya kamar kuka haka irin su tafannuwa su fari da sauransu yawanci wannan suna cikin waɗannan abubuwan kuma ba da yawa ake buƙatar su ba shikenan jiki sai ya zama ya amfana da su to amma idan aka ce babu to sai kuma ya zo ya zama na cewa jiki yana ƙarancin waɗannan abubuwan sai ya zama na watakila an samu matsala to wannan zai iya zuwa da wannan alama ta peripheral neuropathy mutum ya rika jin kafarsa kamar tana zafi da sauransu to wannan kenan to sai abu na gaba wanda yake zai iya kawo wannan shine idan mutum yana da watakila waɗansu matsaloli nau'in misali kamar diabetes diabetes shine ciwon siga to menene ciwon siga ina ganin shi ma watakila ya kamata mu dan ƙara fayyacewa wa mutane menene ciwon siga idan aka ce ciwon suga wani zai ce ai shi kenan wata saboda eh, yana shan suga da yawa da sauransu ba shi ne ciwon suga ba ba kuma shan suga da yawa yake kawo ciwon suga ba ciwon suga wato yanayi ne da yakan faru cewa idan mutum ya ci abinci wanda yake da nau'in carbohydrate ko ma protein kowane iri shi jiki kamin ya sarrafa abu ya zama ya yi mishi amfani sai ya maida shi sinadarin glucose shi glucose shine wato abin da ya kamata ake sarrafa shi cikin amfani da shi misali in aka ɗauki misali a ce kamar ma'aikatar man fetur da sauransu aka tono man crude oil ai za a zo a ta sarrafa shi da sauransu ya zama fetur idan mota tana amfani da fetur sai a je a sha man fetur watakila sai a ci gaba da tafiya inda za a je idan kuma gas ne shi ma dai ina ga duk daga nan ake fito da shi ko kanan duk daga nan ake fito da su to shi abinci kowane irin abinci mutum ya ci kamun ya masa tasiri a jiki sai jikinsa ya sarrafa shi ya dawo da shi ainihin wannan glucose din to idan ya zama glucose shine zai fa'ida ya shiga cikin jiki ya je a markaɗa shi watakila eh, ya ba da energy ko ƙarfi ko wani abu da sauransu to idan mutum yana da ciwo na diabetes akwai abubuwa da suke faruwa jikinsa ya zama ya kasa amfani da wannan sinadari na glucose din ya aka yi zai ya kasa amfani da shi to akwai watakila bayanin da ya kamata mu a nan shine jikin dan adam ana gina shi ne kamar yadda ake ginin gida misali da waɗansu abubuwa da su ake haɗa a jona ana kiransu blow to shi ma jikin mutum akwai blocks amma ana kiransu cells ne to shi cell shine ainihin abu mafi karanci da aka amfani da shi aka halitta jikin dan adam kowane bangaren jiki aka dauka aka duba za a ga akwai wannan cell din. wanda yana bambanta daga ina ake magana misali sel da ake samu a fata zai dan bambanta da wanda za a samu a wajen su ido haka da sali da farce amma dai duka sel ne kamar yadda aka zo ginin gida wani guri za a ga masu gini sun yi kankare wani guri za su dan yi shi kawai a yi bulo ne kawai zalla wani guri ma ba komai za a yi ba kawai za a sa kawai rodi ne haka da sauran sai a za siminti to haka jiki shi ma yake to kamin glucose ya zama yawan mutum tasiri sai mutum ya yi kokari glucose din ya samu hanya ya shiga cikin cell sannan sai a markaɗa shi sai a samu energy to idan mutum yana da matsala ta wani abu akwai wani sinadari da yake taimakawa glucose ya shiga cell din ana kiransa insulin to shi wannan insulin din nan shi akwai wata halitta a gefen hagu wacce ake kiranta pancreas ita ce take watakila eh, samar da shi wannan insulin din idan ya zama na insulin ɗin nan ya yi shot ko babu shi ko kuma watakila yana nan amma ba shi da tasiri to sai ya zama na cewa shigar da glucose cikin ah, cikin watakila cell yana da fa'ida to ina ganin akwai ah, wasu akan layi ah, salamu alaikum wa yake kan layi salamu alaikum alaikum salam na'am wa ke layi malam ibrahim malam ibrahim daga sudan aiwa na'am malam likita yana da tambaya to babu laifi tambaya ta ciki na na gige min ciwo kasan ciki ciki yake ciwo eh yake ciwo irin ciwo wannan ma ciwon kadin. wannan gefe ne a ciki yake ciwo da ƙasa ƙasa wani ƙasan cibiya haka daga ƙasan ciki ƙasan cibiya eh to ana kiransa mara kenan nan gurin ko na mara eh ciwo eh ƙasa to idan kana fitsari yana maka zafi fitsari ban na jiya zafi laki in dai na yi fitsari yana tashi na kare na to na zana kana yin yana ji na'am in na yi fitsari na'am sai na kare na ce na kare na tashi na taho na zana kana sai in yana ji fitsari zai ok baka daɗewa sai ka ji kana jin wani fitsari kuma sai ka koma zana sai in koma yayi eh. to idan ka gama fitsari misali ka tashi kana daura wandonka kana jin fitsarin yana dugowa yana dugowa shekarunka nawa to zai yi wajen hamsa shirin ka hamsa hamsa shirin hamsin da ashirin da biyar eh to ashirin da biyar ko na to babu laifi to kana ganin fitsarinka yana fitar da wani farin abu ko babu na fitsarinka yana fitar da wani farin sinadari ko ba wani abu da yake fita fitsarinka na na babu ba wani abu ko eh kuma na jin ba na ciwo da ne to da ciwon baya eh. to babu laifi mana ibrahim za a yi maka za a yi maka bayani in allah ya so to masha allah mal ibrahim za a yi bayani to bari in karasa wancan bayanin a gurguje kamin watakila mu amsa mal ibrahim tabbayarsa cewa sai jiki ya yi amfani da wannan sinadarin insulin ya tura shi ya shiga cikin ainihin cell din to shine za a markaɗa shi a samu ƙarfi misali na tafiya ko na gudu ko na faskare ko na mahar magana dan idan mutum ya zama na cewa watakila yunwa ta yi yunwa wani lokacin har magana sai ta gagara to balanta ne waɗansu ayyuka da ake na yau da kullum to idan mutum ya zama na bai iya wannan that means watakila insulin baya shiga cikin cell da sauransu to menene yake kawo shi sanadiyya na farko zai iya yiwuwa watakila tun farko shi wannan ita halitta take fi da insulin tana da matsala wannan an fi ganin nau'in ciwon irin wannan a yara haka misali da 'yan matasa wanda su gaba ɗaya ita, halittan pancreas ɗin da take fitar da wannan insulin ita ce bata da lafiya ko ta kasa fitarwa ko bata iya fitarwa inab wanda watakila a wadataccen insulin da zai je wa mutum aiki to wannan su ne ake cewa watakila suna da insulin dependent wanda sai an yi musu uh, allura ta insulin to sannan akwai nau'i na biyu wanda shi aka fi gani a kasashenmu misali shi nau'i na biyun nan sai na cewa a su ana samun mutane waɗanda suke sun manyanta sun kai shekara misali arba'in misali sun kai shekara arba'in da biyar ko ne abu to su waɗannan akwai insulin ɗin ba wai babu ba ta ina ganin akwai wani alayi salamu alaikum wa alaikum salam na'am wake ke magana kana magana daga ahmad al ahmad eh. daga daga najeriya to madalla me tambaya malam ahmad tambaya ta ina so likita ya kara min bayani dangane da abin da ya shafi ulsa. waye ke da ulsa din kai ne ni ne na kaina nake da ita tun yaushe kake da ulsa din gaskiya ta kai kamar shekara uku akalla to yaya take maka ita ulcer amma bayanin ta inji nakan sha wasu magunguna haka akwai wani lokaci da aka wani magani wanda ake sha da madara a asibiti aka baka ciki Allah a ba asibiti ba asibiti wanda ake bani in na fara shan shi ta kwanta lafiya lauto bayan kwana biyu aka na shan maganin sai ta dawo to amma daga baya akwai magani da aka bani na hausa ne na yi amfani da shi na samu sauki akalla ne kamar shekara guda ba ta taso ba to yanzu ban da wani magani ta yi tsaye wanda ke sai bagaruwa na'am ita nake sawa a koko haka ko kamu ko kuma a kunu to kawar ke kenan a ban warke ba nakan samu sauki shi ne nake neman karin bayani dangane da ita eh to to me me ɗabi'an watakila cin abincin ka da yaushe kai cin abincin dare abincin dare da an yi mm. sallar isha'i nake cin abincin dare kuma watakila kana ci da yawa a ban cika ci da yawa ba to in ka ci abincin kana da an gama sallar isha ka gama cin abinci sai ka kwanta bacci ko ko kana dan fita yawo na kan fita yawo zuwa wajen tara bakin goma na dawo gida insha Allah na'am to shikenan za a yi maka bayani amma dai mun ka tafi abinda nake so ka fahimta shi ulcer ba ciwon da ya kamata a ce ya dade bane haka amma zan yi maka bayani in Allah so eh ciwo ne wanda aka sha magani sati biyu zuwa sati shida ya warke gaba ɗaya ya tafi to na'am to shikenan za a yi maka bayani insha Allah to akwai wani kuma akan layi eh, assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum na'am wane ne ke magana barka professor yawa daga Najeriya ne Abdulaziz ne Abdulaziz daga Najeriya na'am ne menene tambayar malam Abdulaziz na gode malam dalla wani lokaci ina bayan gida zai ni ga jini a cikin kashi na bayan gida da jini na'am sosai ma wallahi tun yaushe ya fara ah, yana cewa oh, ya fara yanzu ya ke irin wata shidda din nan amma ya yi eberi ya yi eberi kuma in ya yi ne yana yin kamar sati biyu da zai bari ba a in ka gama bayan gidan yana zafi dubura din eh ba ba haka yana ba to sannan jinin da yawa yake zubowa ko ko yana diga ne akan bayan gidan ok yana zubowa na bayan gidan yana yana diguwa haka digo digo akai Eh, eh, eh. to to shikenan yawa na gode insha Allah akwai bayan gina akwai majina ko babu a gaskiya ba majina ok to amma an kaje kana ta yunkuri kan bayan gida ya fito ko ba a yunkuri a ina ba ba yunkuri babu yunkuri wallahi ba yunkuri to shikenan ba laifi in Allah so za a yi maka bayani malam Abdul Aziz insha Allah insha Allah to madalla to shi kenan ina ga tambayoyin sun da taruwa bari mu dan jingina wancan bayani da muke akan diabetes mu fara amsa tambayoyin saboda kar su zo kuma su taru su yawa in muka gama amsawa muna da wata kila sarar lokaci sai mu ci gaba da bayanin diabetes malam ibrahim daga sudan ya ce yana samun ciwo a ƙasan marasa sannan kuma da ɗan ciwon baya a idan ya je fitsari yana mishi da zafi haka da sauransu sai dai baya ganin wani farin discharge ba wani farin abu da yake fita a cikin fitsarinsa to uh, malam ibrahim ni ina ganin abin da yake faruwa watakila ba mamaki akwai infection uh, a cikin mafitsara a cikin bladder ake kiran da turancin likita inda fitsarin in ya baro koda yakan zo ya taru haka amara sannan in aka ya kai wani geji a ji ana jin fitsari a ji a yi fitsari to sannan kuma tun da kace in ka je ka gama fitsari bayan wani lokaci kaɗan kana jin kana jin fitsari sai ka ƙara komawa to shi ma wannan yana nuna yana ba goyon baya kwarai cewa akwai infection dan shine yake sawa mutum ya ji ainihin inda fitsari yake taruwa ko digon fitsari mara yawa ne ya shiga gurin sai mutum ya ta jin yana so ya je ya je fitsarin nan saboda ya fitar da shi so ba babu shakka wannan infection ne ana kiransa watakila cystitis ko dai kuma dai wani mai nasaba da irin wannan so shawara za a baka sai ka je asibiti in ka je asibiti likitoci za su ce ka ba da fitsari a je a gwada shi a yi kalca da sauransu a gane wannan kwayan cuta ne yake kawowa idan kuma watakila ka samu likitan da yake da experience zai iya ce maka to ai akwai a experience ya nuna magani iri kaza yana maganin wannan saboda kamun sakamakon ya fito ma in inda ka ba da fitsarin za su baka magani sai a fara sha insha Allah za a samu saukin wannan kuma ina ga shine ma yake sanadiyan ciwon bayan ma to ina ganin shekarunka 25 inda a ce watakila shekarunka sun yi nisa ana iya cewa ko akwai waɗansu matsaloli misali akwai wani halitta da yake a wuyan mafitsara ɗin ana ce mashi prostate gland sometimes wani lokaci yakan iya zama matsala sai ya kumbura ya toshe hanyar da fitsari yake wucewa to yana ka irin wannan shi mutum ya rika yawan zuwa bayan gida yin fitsari din da sauransu to a wannan kenan sai tambayar malam ahmad daga nigeria malam ahmad ya ce shi yana son a masa ƙarin bayani akan ciwon ulcer wacce take tare da shi ya kai shekara uku ya yi ta shan maganin asibiti zai samu sauki na lokaci kaɗan amma in ya sha maganin asibiti ulcer za ta dawo amma ya ce ya samu maganin gargajiya wanda in ya sha yakan samu sauƙi na kamar shekara ɗaya kuma ya kira sunan bagaruwa misali da waɗansu abubuwa da yake haɗawa su ne suke taimakon shi yake samun sauƙi to bayanin da zai yi maka a nan shi ne ita olsa menene olsa ya kamata a fahimce ta kamin a gane menene ita olsa ba ciwo ba ne wanda watakila za a ce an yi ta yinsa har zuwa da lokaci ba iyaka shekara da shekaru a a'a olsar shine akwai fata da take wani guri a jiki da ta ɗaye ko fatan nan a waje ne ko kuma a cikin timbi ne ko a cikin hanji ne ko a cikin baki ne ko a makogoro duka olsa ake kiransu saboda haka idan aka zo aka ce olsa wanda aka fi gani aka fi alakanta su da ciwo a asibiti shine ake ce musu peptic ulcer shine wanda take a timbi na dan adam wanda yake a gefen hagu in mun ci abinci a nan yake zuwa ya taru to shine ake cewa peptic ulcer to a idan aka ce mutum yana da peptic ulcer ina kyau zan shi kake magana in aka ce akwai peptic ulcer me ake nufi a cikin timbin dan adam akwai fatan da ta tashi me zai kawo ta tashi abubuwa da yawa an ce watakila eh, abinci ne watakila acid tun da dama shi a cikin timbin dan adam akwai acid wanda Allah ya halitta ta a gurin in muka ci abinci kowane iri muka ci watakila akwai kwayan cuta to wannan acid sai ta kashe kwayan cutan saboda kan su cutar da mu to idan aka ce acid nan watakila ta taru don abin da yake kawo fitar da wannan gastric acid ake kiranta shine wata lokacin idan mutum yana jin yunwa za ta fito tunanin abinci kawai ya tuna ga wani abinci mai daɗi a zuciyar shi ta raya masa gashi to acid nan jiki zai fitar da ita a cikin tumbi sannan idan yana wucewa ko watakila aka zo ta gaban shi ga abinci gani an yi shi rai da lafiya ran shi ya biya ya kalla da ido to shi ma zai fitar da acid saboda haka mutum zai zai ji shine ma na gaba yake cewa sa rai da ci shine ke kawo yunwa saboda ita acid nan ana fitar da ita a cikin timbi to za ta fara ƙona cikin timbi sai mutum ya fara jin zafin yunwa saboda yunwa ai kashi kashi ne misali idan mutum ya sa ransa ai ya kamata ya ci abinci yanzu to zai ji tsananin yunwan ya fi lokacin da watakila ya riga ya haƙura kuma kamar yanzu idan watan azumi ya zo gari ya waye ai kowa ya riga ya haƙura ya san cewa kawai babu maganar wacin abinci sai yamma ta yi saboda haka ba wani abin nan ba mutum ya tashi da safe harkokin shi kawai zai fara yi sai kai sha biyu karfe ɗaya karfe biyu wani har karfe shida ko bakwai an kusa shan ruwa ba zai ma ji san da wani damuwa ba saboda hankalinsa baya kan abincin to waɗannan abubuwan su suke kawo wannan acid da take ciki ta zo to idan ta zo ba ta samu abinci ba sai ta fara ƙona watakila timbi ɗin ko ta nan wajen makogoro sai mutum ya rika jin zafi to shine ake ce masa ulcer in yi zai iya yin illa har ya ɗaya fatan ya zama an sha magani to shi maganin olsa mai ake yi ba wani abin da ake mishi ba maganin olsa kawai yana maganin wannan acid fitar da acid din ne shi yasa ake magana waɗansu blocker da sauransu wanda watakila ba maudu da za mu yi ta kiran sunayen su bane amma kowa dai ina ga ya san gestid da su gaviscon da su waye su abin da ake shine in aka sha su za su je su rufe bakin olsa din idan suka rufe ta saboda kamar ko yake ai in ya rufe bakin acid din ta zo sai ya tare saboda haka sai can din ya samu ya warke saboda misali yanzu mutum ya sha rake ya ciccire fatar bakin shi haka tare idan mutum yana sha rake zai ji ciwo a bakinsa ai ba wani magani yake sha ba bayan kwana biyu kwana uku sai ya ji kawai abin ya warke da kansa fatar ta haɗe kawai ta abin nan to rake da su aya an mutum ya ci da abincin da yake da wani ƙayoyi haka da sauransu idan mutum ya ci a bakin sa ya ji ciwo zai ɗaye wannan shi ma olsa ne to amma da kansu su suke warkewa ba sai an sha musu wani magani ba to shi ma wancan su gaviscon su gestid da sauransu in aka sha za su lullube ramin da olsan take saboda a bari ta warke ba abin da zai cinta haka da sauransu to shi ne yake kawo watakila samun sauki na olsa to idan muka fahimci wannan bayanin sai muga cewa to wai ita olsa din nan za ta iya shekaru kenan lalle ba za ta iya shekaru ba dan misali yanzu mutum ya zo ya sha da ke bakinsa ya ɗaye shikenan sai ya zauna dan ya sha da ke bara ko ya sha rake watakila watan da ya wuce ko shekaran jiya shikenan kullum bakin sa zai zauna lalle ba haka ba ne to menene yake sawa waɗansu suke jin alamun olsa kullum mutum ya jin ciwo a kirjinsa sai ya je ya ci abinci har wani ya zo ya ce shi a yana neman fatawa ba zai azumi ba wani ya je shi kaza da sauransu da sauransu to abin da malam bahaushe ya faɗa shine sa rai watakila da cin abinci ɗaya kenan saboda bincike da aka yi sau da yawa a asibitoci akwai abin da ake ce masa endoscopy a zira mutum wani dan na'ura ya haɗiye ta tana da kyamara ta ɗauko hoton timbin bincikin a gani a talabijin a duba ko ina aka ce kashi wajen kashi saba'in zuwa tamanin na waɗanda ake musu wannan endoscopy suna cewa suna da olsa babu abin da ake gani a gurin babu wata olsa to ashe kenan watakila yawanci abubuwan ba wata hujja ce kwakwara ba kawai zuciya ce ta karkata cewa ai akwai olsa saboda haka wani sai ce shi bai iya azumi ko mun riga mun yi bayanin nan idan ran mutum yana kan abinci zai ji zafin kirjin shi definitely amma idan ya dauke kanshi gaba daya ya hakura ba zai ji ba to wannan shine bayanin to olsa me yasa ake magananta ana samun olsa din ta ciki quiet order ana samu to amma idan aka ce ita ce aka tabbatar olsa ce aka ba da magani na sati biyu zuwa sati shida insha Allah za ta warke to sai dai akan samu mishkila wani lokacin a sha magani wataƙila ba a ƙarasa sha ba a zo a barta kuma a ci gaba da ɗabi'un da suke sa ulcer ta ci gaba to takan zo ta zama chronic ta zo ta yi tabo wataƙila sai a ce sai an yi operation likitocin soja sai sun je wannan hanyar laka da take zuwa take sa mutum in ya ga abinci ko ya tunanin abinci ya fitar da acid sai an je an datse su ya zamana cewa babu connection saboda da kamar telefon ne in zaka buga waya ai sai da network in ba ka da network ba zai yiwu a ce ka buga waya ba to idan suka zo su ba su likita ba su tiyata abin da suke sai su je wayoyin da suka zo ciki timbi din wanda su suke sawa idan mutum ya kalli idan tana ya ga abinci ko ya tuno abinci sai su sa wannan acid din ya fito to sai a je a daddatse su idan aka daddatse su shikenan sai mutum ya ji kawai shikenan ya manta ba ma ya tunani in ya yi tunani ma ba abin da zai faru ba zai ji wani zafin ulcer ba to ashe kenan yawanci abun watakila yana nan da yana da dan mishkila kenan na ganewa to bayan na yi wannan bayani ya kamata mu je kuma mai bayani akan waɗansu abubuwan da suke kawo matsalar da za a ji kamar olsa din wannan shine ainihin bayanin olsa ɗin to akwai abubuwa da yawa da suke kawo olsa ɗin misali idan mutum yana da tsutsotsin ciki sukan ba da alamu haka ya zama kamar olsa wanda ana wa mutum maganin tsutsar ciki aka bashi magani ya sha suka fita a hanji a bayan gida da sauransu shikenan ba zai kara jin alamun ulsa ba ɗaya kenan na biyu watakila idan mutum ya zama na cewa yana da ɗabi'a kamar yadda na tambayi malam ahmad cewa abincin shi na yamma yakan ci ya zuwa ya zauna ya loda abinci da daddare kawai sai ya kwanta misali abin da yake faruwa da azumi a tashi da asuba a ci abinci saboda ai gobe da tsawo a ta lodawa a ci tuwo a sha kunu a ruwa ruwa wani maza ta masallaci sai an ƙara ɗiba ruwa a kofi a sha da sauransu duk ba abin da zai yi kamar mutum ne misali a unguwarsu zai yi tafiya watakila zai aka ce zai je daga nan garinsu zai je wani gari kilomita hamsin da motarsa sai ga cewa kai aiko kilomita hamsin bari ya je cika tankin motarsa kuma a gaskiya abin man da zai kai shi din bai fi galan biyu ba ko ya tafi ya je zai ta ruka gudu ko me yayi ba zai sha ya wuce galan biyu nan ba to shi ma jikin dan adam haka yake komai abin da ka zuba masa jiki ba zai ɗebi abin da ya fi karfin sa ba zai ɗebi abin da baya bukata ba zai bar ragowar sai kuma ya zo ya ba mu wahala to abin da yake faruwa idan ka zo ka loda abinci sai ka kwanta ka fara bacci sai abinci nan ya fara rubewa a cikin tumbi kuma tumbin mutum ba muhallin da abinci zai fara rubewa bane saboda shi abin da ake a tumbi kawai shine a mixing da acid sai ya shiga ya je hanji hanji ya rika zukan abincin da zai amfani da wanda ba zai amfani ba to a hanji ne yake rubewa to idan abinci ya fara rubewa daga tumbi abin da zai faru shine hanji ba zai karbe shi ba sai wannan motsin da a ciki yake ya tura abinci ya sai ya dawo baya sai ya reverse sai mutum ya rika jin abu yana dawowa da azumi sai mutane su ta magwas ji gyatsa mai wari dukka ishi mutane sannan wani ya ji kamar zai amai to wannan magos da yake da dawowa dinnan abincin da an riga an diga masa acid an mix din shi da acid so idan ya tashi dawowa shi makogoro da ya to daga timbi ya zo har makogoro nan wannan eh, abin ya shi mishi esophagus shi gaba ɗaya shi kuma wata ba shi da kariya daga acid ko ya ta daga akansa zai za ta kona shi sai mutum ya rika jin zafin kirji shi wannan ana kiran shi reflux gastroesophageal reflux to idan mutum yana da wannan dimin da'imin zai ga cewa ai lalle da wannan kuma gobe ma in ya juye da abinci ci za a kara faruwa so kullum yana ta fama ciwon sa kullun sai a ce ai ulsa ta dade to wannan shi ma umul aba'is ne na mutum ya ta jin matsala kamar ta ulsa kuma ba ulsa yake da shi ba sannan idan mutum misali yana da wani ciwo kamar mace barin kawo wanda physiological mace mai ciki ciki ya kumbura ya yi ƙato ko ya aka yi abinci ba zai samu sukuni a cikin tumbi ba so wani zai rika kokarin dawowa so idan kuma an an hada shi da acid misali zai rika kona kirji za ta rika jin zafi kamar ulcer to akwai abubuwa da suke kawo irin waɗannan wanda watakila akwai dalilan su wanda ya kamata idan aka fahimce su shikenan ba za a sha wahala ba amma ko shi maganin ulcer din ina jin duk wanda suke shan maganin ulcer za su yarda da ni cewa idan aka ba mutum maganin ulcer misali gestid ya je ya sha ko gaviscon ko wane ne a yana sa zawo sai mutum ya zo kawai shi yana neman sauki ya ji kuma yana ta zawo da sauransu shi kenan daga an je garin neman ido aka samu rama da an garin neman gira sai kuma a je a rasa ido da sauransu saboda haka ina fatan malam ahmad daga najeriya ya gamsu da wannan bayani da na yi masa maganinsa na gargajiya da yake magana cewa ya samu sauki babu laifi zai iya yiwuwa din amma ina gaya maka cewa idan abinci ma misali ka samu ko ko haka wanda bai da tsami saboda duk abincin da ya tsami shi ma yana da acid ko kunu ne ko koko ne inda ya tsami yana da asid ana shan shi kuma zai iya sa ciwon kirji so akwai dan wannan ciwon zai ƙara tsananin sa so abin da kake haɗawa da sauran shi ma zai iya yiwuwa yana zuwa ne sai ya rufe bakin ramin inda ulcer yake sai acid ya na kona shi sai ka ji ba zafi din to wannan shine bayani a takaice watakila na ulcer to ina ganin akwai wani akan layi kafin mu ci gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am wake magana lafiya lau wallahi muhammad tahir ne daga najeriya malam muhammad tahir na'am daga najeriya to masha allah mai tambayar malam tambayar ta shine na samu matsalan spam count ne to me ya faru da shi ina jin ka malam muhammadu na ce me ya sami spam count din eh, me ya same shi eh, na yi aure 1994 to eh, na haihu eh, ana samu yara uku na'am to daga nan sai kuma ban sake ban sake haihuwa ba to na da aka ta gwaje-gwaje aka ce faɗin ba zai iya ba zai iya yan ah, ƙasa kwan mace ba na'am to na ta gwada magunguna da ana ta bani ina sha da na gargajiya da na bature na'am amma abin da har yanzu ba ba ban samu kan abin da ba shi nake kara neman shawara me sana'a ka eh, aikin gwamnati ne ok to kana amfani da su kwamfuta da su wayoyi eh ina amfani da kwamfuta kakan dora su a cinya kai ta aiki a ba na dora daga ok akan tebur ne to shikenan ina ganin akan tebur kenan to babu laifi za a maka bayani insha Allah malam Muhammad Tahir to eh, ina ganin watakila na yi bayani akwai wani a waya kuma salamu alaikum to eh, salamu alaikum to babu babu kowa bari mu ci gaba mun gama bayanin olsa da malam eh, ahmad daga najeriya ina fata malam ahmad ya gamsu to sai malam abdul aziz shi ma daga najeriya wanda ya ce shi bayan gidansa ne ya kai kamar wata shida yana ganin ɗigo-ɗigon jini watakila a cikin bayan gidansa to eh, bayanin da zan mishi anan na tambaye shi ko yana yunkuri misali in ya je bayi din yana irin kamar yunkurin nan ya fita ko da su atini ko da wani abu ya ce duk babu waɗannan so abin da zan ce bishi a nan gurin shine jini a bayan gida abu ne wanda yake watakila yana da ban tsoro kuma duk wanda ya gani haka dole zai tada hankalin shi da sauransu to shi jini a bayan gida abubuwa da yawa za su iya kawo shi zai iya yiwuwa watakila akwai matsala ko na infection wanda watakila kai ba na jin shi din ne idan akwai infection zai zama cewa hanjin da yake babban hanji da yake bayan gida ya zama na cewa yana, da inflammation ake kiran shi so in yi zo wucewan shi zai iya jin ciwo ma hanyar jini da yake ciki to ina ga akwai waɗansu akan waya salamu alaikum salamu alaikum na'am ake magana mustapha ne daga sudan malam mustapha daga sudan me yake damu me tambaya malam mustapha Mustapha ne daga Sudan. Na'am, ah, me tambayan kamalan? malam? Ah, ah, Dokta ina maka san da zuwa kuma Allah ya taimaka Allah ya kara maka basira. Na gode malam. Muna sauraron tambaya. Ina tambaya, ka san mu a nan Sudan muna yawan shan kofi. Eh, Nescafe. nescofi ko eh. na'am eh, eh. to tambaya eh, na'am to me tambayan ka eh eh na'am to muna son muna san shi kuma idan muna sha da rana haka ko da wani lokaci amma an ba mu sha ba yakan ba mu matsala haka kaji ba mu da lafiya ko haka dai a hanto me ke kawo haka to za a maka bayani Allah za a maka bayani malam Mustapha to masha Allah malam mustafa ya ce shi suna shan kofi a Sudan da rana da yamma ko da yaushe wadai da gaske ko ina za a ga yan kujeru na an jejjera da masu sai da kofi din kowa ya tsigo na na tasha ah, to kuma me yake kawo an ba su sha ba sukan yi ciwo to za mu yi bayani malam mustapha bari mu koma mu karasa labarin eh, bayanin malam abdul aziz na'am akwai wani akan layi salamu alaikum salamu eh, alaikum aiwa alaikum salam na'am kuna lafiya lafiya lau wake magana eh, na'am malama asma'u Eh, eh, eh. Ina tambaya ne a ranar na doko maka kan zancen wannan da na je asibiti awon da suka mini. Na'am. To kuma ban ƙara maka bayani ba. Na'am. Wannan gwajin tari wannan wanda suke ce mishi ne ake ce mishi ma da English wannan. Blood pressure. Na'am. Abin nan. Ba na ji sosai. Yanzu kana ji na? Eh ina jinki. yau da to sun mun gwajin jini wasu da yana da cholesterol ya kai ɗari biyu da sha biyar. Cholesterol. Iwa iwa suka ce min yana to dai na je na so irin wannan ɗan keken da ake yada da shi a ce motsa jiki. Na'am. Kin rage kin rage kin rage da ki rage sautin talabijin ɗinki gaba ɗaya. sai ki sai ki wallahi a ki gaba daya a ki gaba daya sai ki wallahi to to ki dan sa telefon naki a dan nesa da baki haka saboda saboda mu ji maganan ki dan yi kauda shi daga baki kadan subhanallah ya matsin tsinke to shikenan Allah shi kyauta malam asma'u sai a ƙara gwadawa watakila za mu abin amma dai na fahimci cewa kin ce kina da cholesterol ya yi yawa ya kai 215 kamar yadda suka gaya miki to babu laifi in an samu layi sai a ƙara lalubuwa in kuma ba a samu ba a watakila za mu yi kokari mu bayani akan abin da muka fahimta to shi malam abdulaziz nake gaya mishi cewa bayan gida zai iya fita idan akwai infection a cikin watakila babban hanji zai iya zuwa kuma idan akwai matsala a babban hanji misali wani abu wanda watakila ya zo kamar misali ko tumo ake kiran shi ko kansa amma dai gaskiya ina ganin nashi din ba shi ne. to akwai wani ciwo wanda yake zuwa da bayan gida amma yakan ba da digo digon jini akan bayan gida ana ce mishi watakila anal fissure idan ya zama na cewa akwai dan ko tsaga ko jin ciwo a wajen dubura to bayan gida ya zo fitowa zai tsage to zai rika fidda jini shine yake daddaga jini akan shi to wataƙila wannan ina ganin shawarar da zan ba malam abdul aziz a kokari a je likita a samu likita na tiyata surgeon sai a musu complaining akwai abin da suke yi su duba sannan su sa akwai proctoscope su leƙa in akwai wani matsala wannan abin da ake gudu shine kada ya zama akwai wani gagarin matsala a je a ɗauke shi abin a ce da wasa ne saboda haka in ya je aka duba amma mai sauki ne ba matsala za su gaya mishi abin da zai yi idan kuma watakila wani abu ne wanda yake babba to a shi kenan ba a zauna an yi sakaci ba kenan sai su kokari a yi iya kokarin abin da za a insha Allah a samu maslaha a kan al'amarin to wannan shine tambayar malam Abdul Aziz daga Najeriya sai tambayar malam Muhammad eh, Tahir ya ce shi ma'aikacin gwamnati ne kuma ya aure 1994 ya samu yara uku sai kuma ya zama na cewa bai iya samun yara ba kenan daga bayan wannan guda uku matsalar ka ana kiranta secondary infertility wanda watakila da ka taba haihuwa sai zama na cewa kuma ka zo daga baya abin ya gagara abubuwa da yawa za su iya kawowa irin wannan na farko shine watakila ko in akwai infection a hanyar fitsari ko a hanyar mahaifa na ita madam da sauransu to e, a dan gurin ni ina ganin watakila bayanin da za a yi maka ba wai a je a gwada wannan magani a gwada wancan magani ba ne shi masu fam da aka gwada aka ce wai ai ba zai iya watakila yin barbara ma mace da sauransu ba tunda dai ai ka taɓa yi da suna ganin dole akwai wani hujja kwakwara ko ban sani ba a wannan lab ka yi saboda wato wajen gwaje-gwaje fa hawa-hawa ne akwai wajen gwaje-gwaje waɗanda gaskiya abubuwan da suke bayarwa din ba wai dole a yadda da su da gaskiya haka nan da an zo mutlakan a ce dole an yadda da su ba saboda haka ni shawarar da zan baka ban san wanne gari kake ba amma kowane gari ne na san kuna da babban asibiti a kusa da ku za ku samu likita wanda ya kware a fannin haihuwa da sauransu to ko likitocin da suka kware a fannin haihuwa akwai wanda suka kware a wajen irin wannan matsalar ta samun ciki da watakila rashin samun sa to ina ganin a kokari a gansu idan aka gansu za su iya bincike su baka bayani gamsheshe kuma wato na tambaye ka nace ko kana amfani da kwamfuta da waya da sauransu akwai bincike da aka yi da yawa na likitoci don yawancin mutane muka mun saba yanzu sai mutum ya zauna ya ɗora kwamfuta akan cinya ya ta aiki da sauransu ko waya ko dai wani abu da sauransu to akwai binciken da ya nuna cewa wannan yana iya shafar irin waɗannan shi spam ɗin ya zama da cewa don eh, shi spam watakila idan aka abin nan yakan yi motsi ne ya je ya samu ya samu kwai da mace a samu ya yi fertilizer din shi sai a ce an samu ciki da sauransu to in ya zama na bai iya motsi din nan to watakila ba abin da za a iya yi ko da akwai shi din to saboda haka ya kamata a je a bincika abin nan amma a kokari a samu kwararrun likitoci waɗanda suke sun kware a bangaren haihuwa sannan kuma watakila in zai yiwu a samu wanda wato ya fi dubin mutane da suke da matsala ta samun ciki din da sauransu kuma zai yi kyau a tafi da kai da badam din insha Allah ina ganin insha Allah za a samu maslaha ta nan gurin sai tambayan malam Mustafa daga Sudan ya ce su kam kofi suke sha da safe da rana da dare kuma sun riga sun saba idan kuma ba su sha ba sai su fara rashin lafiya to malam Mustafa a aikin likita akwai abin da ake kiran sa dependence da kuma addiction abin da ake nufi da addiction shine mutum ya saba da cin wani abu wanda yake watakila in bai yi baɗin za a yi rigima to nascopy yana ɗaya daga cikin abubuwan da idan mutum ya saba da su zai iya zama kamar watakila eh, in ba su ɗin zai har ciwo zai abubuwan da suke da sauran abubuwan da suke zama irin wannan shine misali akwai goro akwai wanda yanzu shi in bai ci goro ba shi ma haka ciwon kai zai sai zazzabi ma to nescofi shi ma ɗaya daga cikinsu ne sannan akwai magunguna na asibiti da ake rubutawa misali maganin bacci wanda watakila waɗanda suka raja a kan suna sha wani in bai sha ba sai ga har sai ba je fashi da sauransu ya samu kuɗi don ya sha sannan akwai irin magunguna da ake ce musu hard drugs cocaine da sauransu to duk suna cikin nau'i guda wato su kwayoyi ne ake kiransu watakila wanda ana addiction ana addicting ɗinsu wato shine dalilin da ya sa ka ga manyan kasashe da kuma kowace ƙasa ma idan suka kama mai safarar miyagun kwayoyi to hukuncin kisa kawai ake yanke musu saboda yakan lalata zuriya yana kan lalata jama'a idan mutum ya zo ya zama na cewa ya raja akan wani wani irin kwaya ko wani magani ko wani abu to idan bai samu ya same shi ba kuma to a rannan ba zai iya komai ba kamar yadda kace sai mutum ya zama bashi da lafiya sai ga duk abin da ka saba yi ma ka kasa yi to nescopy yana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan to shawarar da zan bada a nan gurin shine dole a yi ƙoƙari a rage ya zama da cewa ba nuskofin a daure kawai a yi saboda ai ana yin azumi idan azumi ya zo da rana ba za a sha ba to sai amfani da watan azumi misali ko kuma azumin ta ɗau'e sai a rage ya zama da mutum ya zama da shi da ba shi zai iya rayuwar shi kawai saboda misali ko da goro shi ma haka waɗansu suke ai wani in bai ci ba zai amma akwai wanda yana ci amma in bai samu ba dole kawai zai haƙura bayan da ya iya da sauransu to amma shi sannan akwai matsala shi kofi akwai binciken likitoci da ya nuna cewa nescofe ma idan ya yawa yana illa a zuciya to ka ga wanda ya zama na cewa shi rayuwarsa in ba nisko fiɗin nan ba za ta yiwu ba to zuciyar ta sama ita ma kila sai ana ana mata garan bawul to saboda haka malam mustafa daga sudan sai a yi hattara a kan wannan magana ta niscofi to sannan sai tambayar malama asma'u sai tambayar malama asma'u wanda ita ba mu ji wayar gaba ɗaya ba amma ta ce an je asibiti an gwada an ce tana da cholesterol 215 ina kyautata zaton grams per deciliter to idan haka yake kuma a grams per deciliter ne ba millimoles per liter ba to ina ganin wannan cholesterol din bai ma yawa ba ai bai kamata a ce mata yayi yawa ba sai dai tana da waɗansu matsaloli waɗanda za su iya sa a ce yayi yawa din ko tana da kiba ko da sauransu amma ina ganin zan so tunda muna nan har zuwa gobe ko kuma ta rubuto a waya text message ko a whatsapp ko kuma ta rubuto a email tambayan nata insha Allah gobe sai mu fara da ita to masu kallon mu ina ganin watakila a nan za mu ja labulan wannan shiri ina ganin watakila sai gobe kamar yadda muka yi magana a gobe ma karfe goma insha Allah za mu dawo muku da wannan shiri kamar yadda aka saba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ma assalam خلق الله خلقا وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق الله صدرا